أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan asbahi mai tara albarka asbahi ta juma'a hajji babbar rana ta kuma goma sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta hudu da da talatin bakwai kuma daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta da sha shida miladiya za mu ci gaba a waɗannan darussa da muke gabatarwa kan abin da ya shafi hukunta hukuncen azumi kuma mana gabatar da wannan darussa ne rigar masalacin da ke nan kwakwar cikin garin mina a littafin muwatta malik a yadda muke karanta kitabu siyam mana kundi da yake magana kan abin da shafi kuce-kucen azumi kuma wannan shi ne darasinmu na tara za mu tashi a babi na tara wannan babi na tara shi ne babin da imam malik ibn anas yake cewa babu kafarati man afkara fi ramadan babu kafarati man afṭara fi ramadan babin da zai yi bayani kan abin da ya shafi kafara na wanda ya sha ruwa da ramadan kafara da zai yi sakamakon shan ruwa da yi da ramadan shan ruwa da yi da ramadan shi ne abin da ya janyo mashi kafara kuma an ga kallaci ajiye azumi da mutum ya yi da ramadan shan ruwa da mutum ya yi da ramadan ya kasu kamar haka na farko akwai abin da mutum ramawa kawai zai yi ba zai fara ba kuraci na da kyau kamar ya zama na mutum ya zama mutum ya sha ruwa ne saboda shi matafi ne ko saboda shi mara lafiya ne to a nan wannan azumin guda ɗaya kaɗai zai rama iya adadin azumin da ya sha iya su zai rama ba a ɗora mashi kowace ka fara ba ɗaya kenan sai mu je na biyu wanda zai ajiye azumi zai sha ruwa kenan da azumi sannan kuma ya yi ka fara. to a nan fara ta kasu kashi akwai ka fara mughallafa akwai kuma kafara ghairu mughallafa an ce kafara mughallafa ita ce kafara mai tsanani ma'ana zai rama kuma yayi kafara wancan zai rama ba zai kafara ba wanda ya ajiye saboda rashin lafiya ko saboda tafiya kuna jina da ke ko saboda tana jinin al'ada ko saboda jinin biki wannan za ta rama iya wannan azumin ne kadai mu magana kafara a kai to sai wanda zai yi kafara shi kuma wanda zai yi kafara kafara ta kasu kashi biyu akwai kafara mai tsanani akwai kafara mara tsanani kafara mara tsanani ita ce zai rama azumin ya kuma ciyar ana fatan kun kun gane zai rama azumin ya ciyar misali ta ajiye azumi ne saboda ɗan da take shayarwa ya samu nono nonon da zai sha kun ga yanzu ba wai ta ajiye azumi bane saboda ba ta da lafiya kun gane ba ta ajiye bane saboda ba ta da lafiya a lafiyar ta kalau za ta iya yin azumi sai dai idan ta yi azumin yaron da take shayarwa ba zai samu nonon da zai wadataccen nonon da zai sha ba kenan za ta ajiye azumi domin ta ci abinci yaron ya dinga samun nonon da zai sha to a nan tun da ba rashin lafiya ce ta sa ta ajiye azumin ba za ta rama wannan azumin da ta sha sannan za ta yi kafara kafara da za ta yi sai ne za ta ciyar kowace rana za ta ciyar kuma ta rama azumin za ta rama azumi ne saboda ta sha za ta ce ne saboda abin da isa ta ajiye azumi ba rashin lafiya ba ce da ta shafe ta ba kuma tafiya ce da ta shafe ta ko jinin al'ada ko fiki ba a'a saboda wani abu ne da yake shi ne yaron ta isamu nono wannan kenan haka ne idan zanar juna biyu lafiya kalau take amma in ta azumi yaron ta ba zai samu nonon da zai sha ba ko ba zai samu abincin da zai ci mutum da yana ciki yana sa abinci idan ta azumi ba zai samu abincin da zai ci ba kuna ji da kyau ko to anan ita ma za ta rama azumin sannan kuma ta ciyar amma idan ya zamana rashin lafiyar na juna biyu da suke fama da shi ba wai ta ajiye azumi ba ne saboda ɗan da yake tare da ita a'a saboda asalin ta ba ta lafiya saboda juna biyu shi ma rashin lafiyar ne saboda ajiye ta ajiye azumi ne saboda ba ta da lafiya na juna biyar take dauke da shi cikin take dauke da shi to anan za ta rama azumi ba za ta kafara ba idan mun ce kafara ba za ta ciyar ba shine muke nufi da kafara ana saboda kafara ce ba mai tsanani ba kenan duk mace mai juna biyu da ta ajiye azumi saboda juna biyu da take dauke da shi ba wai saboda wata rashin lafiya ta ta take fama da ita ba ko kuma ta ajiye azumi ne saboda yaron da take shayarwa ba wai saboda ba ta da lafiya ba to anan za ta rama wannan azumin da ta ajiye ɗaya kenan sannan za ta yi kafara idan muka ce kafara ba muna nufin azumin wata biyu a jira ba a'a ana nufin za ta ciyar a wannan yinin shine kafarata to kun ga ko kafarata na ta ciyar da miskini guda ya sha bambam da kafarar ciyar da miskini 60 ku gane ya sha bambam da kafarar azumi sittin a jere sa aka ce wannan kafara ce mai tsanani wannan kafara ce kuma mara tsanani ina fata sai mu gane wannan da kyau sannan abu na gaba ita wannan ciyarwar da za ta yi saboda tana da juna biyu ko abin da saboda tana shayarwa sai ta ajiye azumi domin ɗanta isa mu nono kun ga shine dalilin da isa ake magana amma da ta ajiye azumi saboda ba ta da lafiya ba wanda zai ce ta ciyar yanzu ta ajiye azumi ne saboda ɗanta ya samu nono za ta rama wannan azumin da yake nan sannan za ta ciyar biyu kenan menene hukuncin wannan ciyarwar wajibi ce ko ba wajibi ba ce sai malamai suka ce ba wajibi ba ce mustahabbi ne mustahabbi ne ta ciyar to kun ga yanzu mun samu akwai azumin da za a rama babu kafara akwai azumin da za a rama da kafara azumin da za a rama babu kafara shine azumin da mutum ya sha saboda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ko ba ta da tsarki azumin da mutum zai rama saboda kuma yayi kafara to kafara ta kasu kashe biyu akwai kafara mai sauki wanda yake kafarar ita ce ciyar kuma cewa na miskini guda ina fatan mun gano wannan saboda wannan kuma ita ce matar da ta ajiye azumi saboda ɗanta ya samu nono ko saboda juna biyun take da shi sai zamana za ta rama wata yi kafara akwai wanda yake ba zai rama ba kafara kawai zai shi ne dattijo da ba zai iya yin azumin ba gaba ɗaya ko kuma wanda yake da fama da wata cuta da bincike na ilimi ya tabbatar da irin mai wannan cutar to galibi haka ake tare ake tafiya kun gane to a nan Ciwon nan zai ciyar ne kawai ba zai rama azumin ba kun ga akwai wanda zai rama ba zai kafara ba shi ne mara lafiya ko matafi ko mara tsarki akwai wanda kafara zai yi ba zai rama ba shi ne dattijo da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda zai rama ya yi kafara sai dai kafarar ba mai tsanani ba ce shi ne kamar mace mai juna biyu ko mace mai shayarwa da ta ajiye azumi saboda ɗan take fama take shayarwa a nan za ta rama azumin kwaya ɗaya sannan kuma ta ciyar makurin kowane azumi da ciyar da mai azumi guda yanzu sai ka fara zai rama kuma ya yi ka fara, ka fara mai tsanani abinda ake nufi da ka fara mai tsanani zai yi azumin wata biyu a jere kuna ji da kyau ko ko kuma ya ciyar da miskinai sittin ko kuma ya yanta baiwa قال رحمه الله باب كفارة من أفطر في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل إمام مالك بن أنس يكا وانا حديثنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يجي وأن رجلا للي ونمتم kada mu manta hadisi ne na bukhari da muslim da kuma abu dawud da ibn maja da imam ahmad ibn hanbal duk sun rawaito wani hadisi hadisin abu huraira yake cewa anna rajulan lalle wani mutum da ba a faɗi sunan shi ba afqara fi ramadan ya karya azumin sa cikin watan azumi subhanallah ya karya azumin da ya karya azumi fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi an yi kafira da ya yi kafara zai yi kafara ne bi ita ƙiraƙa ba ta hanyar yanta baiwa mumina ko ba wa mumina wannan kenan ausu ya mi shahare ne tabi'ai ko kuma ya yi azumin wata biyu a jere subhanallah ya yi azumi na wata biyu a jere an ce a jere in ya sha ɗaya tsakaninsu wannan lissafin ya goce inda zai yi azumi hamsin da shida haka kawai sai ya sha ɗaya ran da bakwai bai tashi da azumi babu wani dalili to wannan lissafi kuma sai dai fara shi daga samu Allah ta'ala ya sauke aw it'amu na miskina ko kuma ya ce da miskinai 60 kun ga yanzu ɗayan abubuwa uku kenan ko yan tabaiwa ɗaya kenan ko eh, ciyar da miskinai tun biyu kenan ko kuma azumin wata biyu a jere uku kenan ɗayan waɗannan abubuwa su zai ma'ana zai rama azumin sannan ya yi waɗannan kunga wannan in muka yi la'akari da waccan fara da muka ambata cewar za ta rama azumi guda ɗaya ce da ne ɗaya magaban kowace rana saboda abin da isa ta sha ba rashin lafiyar ta bane a'a saboda yaron ta samu nono ne kun ga ya sha bamban da wannan zai rama guda ɗaya kuma ya ce da miskinai sittin ko ya azama wata biyu a jere ko kuma ya yanta baiwa isa ya kira wannan kafara ce mai tsanani kuma amma a hadisin ba a faɗi mai yasa ya kare azumin ba ba a faɗi da mai ya kare azumin ba shin ya kare azumin ne da cin abinci ko kuma ya kare azumin ne ta hanyar saduwa faƙal sai mutum ya ce la'ajid ya rasulallah ba ni da abin da zan ciyar ba ni da abin da zan yi kafara da shi ana cikin haka fa'uciya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi araqi tam sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam katon kwando na dabino ku lura da kyau a da in ka je ma'auna inda ake auna hatsi za ga ku katon kwando da wani kwandon ma zai ci buhu guda da ake zuba hatsi a ciki kun gane wannan wasu kuma za ga katon da suke shimfitawa a ƙasa sai a juya hatsi buhu ɗaya buhu biyu buhu uku wasu kuma ƙaton kwando suke da shi ba wai tarabi ƙarami haka ba ƙaton kwando ne da aka yi shi da kaba ko da abin da zai iya ɗaukar buhu biyu ko buhu uku na hatsi sai ya kawo manzan sallama ƙaton kwando na dabino faƙal sai manzan sallama ya ce huzhu ɗauki wannan kwandon gaba ɗaya fata saddak bihi ka je ke sadaka da shi ma'ana ka je ke ka fara da shi kuma kafara ta ce da muskinai cikin kenan faƙala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin allah ma ahadun ahwaja minni ai ba wanda ya kai ni bukata inda da ciyar bukatar abinci eh ya ce faƙala la ajidu naka ma ajidu ya ce ya ma'an nafiya ce la'an nafiya faƙali ya rasulallah ma ahadun ahwaj minni ya ce ba wanda ya kai ni bukata fatahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dariya hatta badat an yabuhu har haƙoransa suka bayyana sun maƙal sai ce kulhu je ka ci rahamar ubangiji kenan ba dariya rahama ga abin da ya same shi na kafara kuma ga abin da ya janyo mishi na samun abincin da zai ci ta sanadiyar kafarar aka ce to yanzu ya dauki abincin da an bashi kafara ta same shi sai aka bashi da abin da zai kafara sai aka dauki abin da zai kafara aka bashi je ya samu musu gine 60 ya ciyar da su kaga an taimaka mishi tunda an bashi abin kafara sai ce to ai ba wanda ya kai shi bukatar abincin kuma sai aka ce to ya dauka je ci aida ta musulunci kenan mal akwai sauka ka sha Allah wa ma sha Allah alaikum fi dinin Allah yana dora wa mutum abin da zai iya tsara kullum gurgurdan yadda ka fahimci musulunci gurgurdan yadda yake da sauki a gare ka wa haddathani an malikin an عطاء bin Abdullahi al-khurasani an sa'id bin musayyab annahu qala جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبه فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنه قال لا فقال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعارة تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت wannan hadisi hadisi ne na sa'id ibn musayyab sa'id ibn musayyab ya ce ja'a arabiyun wani mutumin karkara ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya na nahara yana bugun ƙirjinsa, yana kirjin yana ras ras ras kasa in mutum ya firgita kullum da ke ko ba bugun kirji irin na 'yan shi'a ba na addinin maguzanci ba a yi na addinin magwabanci ne wannan ba shi ba a mutum da yake da ganin shi kasan ya ta ka ga ya zo kullum da ke ku za ga ya rike kirjin shi haka kirjin ka je na ras ras ras ras wayan jifu shi'a yana rike da gashin kansa kasan hankali ya tashi kenan subhanallah akwai wanda in ya saba ma Allah za ga hankalin shi a tashi yake a gigice yake akwai kuma wanda yake yi samu shi yana ganin ba komai ne ba a ofin lahimin shaitan rana da ganin wannan hankali shi a tashe yake waya kule na cewa halakal ab'ad mutumin nan fa na nesa nan ya halaka yana to yana sambatu yana magana yana halakal ab'ad mutumin kawai ya halaka to da ai gano sallama yana gari shi kuma yana karkara ya to yana kaga shi ne a nesa sai ce na nesa nan ba ya halaka فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما كي الله تيرا دا امين الله سبتا اغرجي تي وما ذاك ما يقارو فقال سيتي اصبت اهلي وانا صائم في رمضان ناس اريد ايالي نا كما ان ازمي في وتر رمضان انا لله وانا اليه راجعون ابن da gigita shi kenan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما كي الله تيرا دا امين الله سبتا اغرجي تي hal tastati'u an tu'tiqa raqaba shin za ka iya yanta baiwa ka iya yanta baiwa fa qala la sai ce a a ma'ana ba zai iya ba kenan fa qala sai ce hal tas annabi sallam kenan ce hal tastati'u an tuhdiya badana shin za ka iya bada hadaya na badana raƙumi zaka iya bada raƙumi ko kuma sa don ana ce da raƙumi da raƙuma ana kiransa da badana amma ba a kiran awaki da badana ce isa arusalam bai faɗa akuya ba kusan kafara mai tsanani ce to kun ga yanzu ana an fara mana sababin kafara me sababin kafara ya sadu da iyalinsa da rana a cikin ramadana inna lillahi wa inna ilaihi shine abin da ya kawo mishi wannan Allah ta'ala ya sauke faƙala la sai ce a'a ƙal fajil sai na salama ce mai zauna magana shi babba ce zauna fa'uciyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai araki tam sai a kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban kwan babban abin na dinnan ah, babban daro na dabinu. dabino faƙal sai ce hutsa za fa tasaddaq ɗauki wannan ka je ka ba da shi saraka ɗauki wannan ka je ke kafara da shi kafara ta abinda mutum ya aikata kenan faƙal sai mutumin ya ce ma ahadun min ne ai ba wani wanda ya kai ni buƙatar wannan subhanallah alazim ba wanda ya kai ni buƙatar wannan faƙal sai mai ce Allah ce kulhu ci wasu man makana ma asarta kai azumin kwana ɗaya don ka biya gurbin wancan da ka yi da iyali cikin ramadan ina fata mun gane wannan da kyau sai ya nuna mana kenan daga cikin kafara abin da ke sawa ai kafara kafara mai tsanani ita ce kafara mughallaza shine saduwa da iyali a watan ramadan duk wanda ya sadu da iyalinsa a watan ramadan da rana ku lura da kyau da rana an an ce da rana shine bayan huduwar alfijir har zuwa rana ta faɗi shi ake nufi da rana kada mutum ya ga kaman bayan sallar asubahi ai rana bata fito ba ina fata mun gano wannan da kyau sai malamai suka to wannan kafara ta kama shi sai malamai suka ce kar ga manta ba fa wai da rana tangararan ake nufi ba ko mutum yana saduwa da iyalinsa ne sai alfijir ya keto sai ya ci gaba kafara ta hukansa kansa inda malamai suka ƙara ma juna sani mutum yana saduwa da iyalinsa sai alfijir ya fito sai ya tashi ka fara ta hau shi ko ba ta hau shi ba wasu ka ce ba ta hau shi ba saboda ya bi umarnin Allah ta'ala ne ya bari wasu ka ce ta hau kansa saboda ya motsa shi kuma daman daɗin jima'i yana kasancewa ne idan aka motsa wannan tashin da ika fara ta hau kansa subhanallahi al'afu amma dai zance mafi inganci shine fara ba ta hau kanshi ba saboda a daidai lokacin ya bi umarnin da aka ce mai kada yi to kaga kenan ba wai ana nufin sai gari ya waye tangararren ne ba ina fata mun gane wannan da kyau sannan kuma har sai rana ta fadi dan Allah ta'ala ce ayi wakul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al qatar wannan kenan sai na gaba shine shan ruwa ko cin abinci da rana da gangan kuna yana da kyau ko sha ko ci da gangan shi ma yana janyo kafara ana ba ta mafaita wannan da kyau saboda an gullura da kyau shi azumi shi azumi shi kamewa daga barin bukatar ciki da kuma farji to idan mutum bai kame ba daga wannan ya sha da gangan ko ya jima'i da gangan azumin shi ya kare ɗaya kenan kuma sai ya yi kafara mana 61 kenan ɗaya na wanda ikariya 60 kuma horon shi da aka yi na ba mun gane wannan da kyau ga nasu ya tabbata akan akan jima'i cewar akwai kafara akan shi kun fahimci wannan da kyau ko to hakan na shi ma kuma ci da sha na ramadan ci shan ruwa ko cin abinci da gangan a watan ramadan shi ma kafara za a yi mishi kamar yadda wannan shi ma aka yi mishi kafara domin ka lura da kyau a dalalatu likitiran duk da malamai sun yi maganganu a kanta galibinsu suna zuwa tare ne abin nan saduwa da kuma cin abinci kun ga mun karanta hadisi hadisul qudsi ruwayar bukhari da imam malik ibn anas amwafa yake cewa yada qa'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali mai azumi zai bar abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda kunga sai aka hada shi da sha da kuma sha'awa kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan haka nan a aya kuma uhilla lakum lailatul siyam uhilla lakum lailatul siyami rafatu ila nisaikum an halatta muku daren azumi da daddare ku kusanci iyali هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu kun ga an gama maganar jima'i sai kuma aka kawo maganar cin abinci wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl saboda haka yadda mutum ya karya azuminsa ta hanyar jima'i zai kafara hakan nan wanda ya karya ta hanyar ya sha ruwa ko ya ci abinci da gangan shi ma zai zai kafara zai rama kuma ya kafara yanzu mu samu abubuwa guda biyu kenan abu na uku mutumin da ya motsa ma kanshi sha'awa ko ta hanyar wasa da al'aurar al'aurarsa ubillah kuma makamantan haka ya motsa ma kanshi sha'awa ya fitar da maniyi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau wasu malamai suka ce zai yi kafara wasu kuma suka ce ba zai yi kafara ba waɗanda suka ce zai yi kafara suka ce aimani ya fita kuma mani shine ƙarshen sha'awa ne tsora ka zai yi kafara waɗanda suka ce ba zai yi kafara ba suka ce daɗin da ake ji na fitar mani ba irin shi ake ji wurin saduwa ba tsora ka dai zai rama wannan guda ɗaya ne to kun ga duk mutumin da zai yi laifi a lissafa shi cikin zai yi kafara ko ba zai kafara ba a ya ɗauko da na babu kanmu mana ya ɗauko a kan shi abu mai girman gaske haka Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu baki da qala malikun rahimahullah qala ata فسألت سعيد kan fi كان في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر ساعا إلى عشرين yake cewa qala malik sai malik ibn anas ya ce qala ata sai ata ibn rabah ya ce fas'altu sa'id ibn musayyib sai da tambaye malan sa'id ibn musayyib kan fi zalika al-araq min ah, nawa ne a cikin wannan katon bangaji da aka kawo wannan katon kwando da aka kawo na dabino aka ce gashi zai yi sanaka? in an auna shi sa'i nawa ne a ciki in an ce sa'i shine mudinnabi babbar kullum da ke ko ga karamin ba guda hudu ake aunawa ba sai zama babban guda daya karami hudu a matsayin babba daya to babba shi ake kira sa'i in dai gaza ce sa'i to ana nufin babban ne in gaza ce mudin nabi ana nufin karamin ne in gaza ce nisfu sa rabin sa'i ana nufin mudin nabi guda nawa guda biyu so yana da matukar kyau mutum ya rike wannan lissafin sai ya tambaye shi imam bani a ciki fa qala sai ce ma baina 15 sa'an irin sa'i 15 din nan ila 20 zuwa sa'i 20 haka yake a cikin wannan mudinnabi din a cikin سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تبكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت فيه إلي إمام مالك ابن أنس يقول سمعت أهل العلم يقولون ناجم علم يسنى تشوى قلوا رأي تشوى مالك ابن أنس يتي ياجم علم يسنى تشوى ليس على من أفطر يوما bai zama wajibi akan wanda ya kare azumi na rana guda ba fi qada'i ramadan a ramuwar ramadana da yake yi yanzu ba yau mana cikin ramadan ba sai zama da mutum ya sha azumi a ramadana ta hanyar ba shi da lafiya ko ya yi tafiya ko dai wani dalili shar'antacce ya ba shi damar ya ajiye azumi ai kun ga zai rama bayan azumi ya wuce to a lokacin ramuwar sai ya sadu da iyalin shi ta watakila zai rama wannan guda ɗaya ne cikin shawwal yana cikin ramuwa sai ya sadu da iyalin shi zai irin wannan kafara da muka ambata yanzu tunda ai ramadana yake ramawa sai malik ya ce na ji malamai suna cewa laisa alaman afkara yau mashi ƙafar ramadan bai hau kan mutumin da yake rama azumin watan ramadan ba bi isabat Ali ya karya azuminsa ta hanyar saduwa da iyalinsa naharan da rana au gairar zalik ko kuma ta hanyar ya ci abinci ko ya sha abin sha a lokacin yana ramuwar azumin watan ramadana alkafara babu kafara a kansa allaji tubkaru an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama irin kafara da ake roituwa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi man asaba alahu nahara fi ramadan cikin dangane da mutumin da ya da iyalinsa da rana a watan ramadan wa inna ma alaihi kaba'u zalika al-yawm abin da yake akan sa shine ya rama wannan yinin da yake ramuwar azumin ramadan akan shi an gane magana mutumin da ya sha ramadana sai yake rama wannan azumin a cikin shawwal ko a cikin zulqa'ada to kuma a rana sai ya karya azumin daga gan uzbillah ta hanyar saduwa da iyali ko ta hanyar sha ko ta hanyar ci sai aka ce zai rama wannan azumin ne ba zai yi kafara ba qala maliku rahimahullah wa hadha ahabbu ma sami'tu fihi ilayhi wannan shine mafi kyau abin da naji kenan akwai waɗanda suke cewa zai kafara kun gane magana ta da ke da fata Allah ta'ala ya tsare mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik